Ayoulou, ah, je vais parler de ça, ça tout est cadré. Sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu ma dai Hawwa Sharif ce tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau alhamis uku ga watan agusta shekara ta 2023 a bangaren rahotannin za a ji cewa an naɗa tsohon gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje a matsayin shugaban jam'iyyar apc bayan share makonni ana raɗe-raɗin naɗin a yayin da shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya tura tawagar wakilai zuwa yamai ga sojojin da suka kifar da gwamnatin muhammad bazoum domin jin sakon da suka kai sai a biyo mu a cikin shirin a can jamhuriyar Nijar ɗin farashin kayayyakin abinci ne ya tashin goron zabi a agadar zaki arewacin ƙasar kwanaki kalilan bayan da ecowas ko sai dai yawo ta sanya takunkuman kare tattalin arziki ga ƙasar ta Nijar. waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kuwa hada labarin wasanni to amma farko ga sarfila hashin da labarin duniya. To jama'a assalamu alaikum da fatan mun sake samun ku lafiya ga labaran duniya. Yayin da kasashen yammacin Afirka ke tunanin shiga tsakani a jamhuriyar Nijar domin maido da mulkin demokaradiyya mako guda bayan juyin mulkin da sojoji suka yi. daruruwan magoya bayan gwamnatin Nijar sun hallara a yamai babban birnin kasar a yau Alhamis domin nuna adawa da takunkumin da makwabtan kasar suka kakaba mata. janar abdulrahman chani tsohon shugaban rundunar tsaron nijar ya hamɓarar da shugaba Muhammad Bazoum a makon jiya a wani juyin mulkin da sojoji suka yi tare da ayyana kansa a matsayin shugaban ƙasa. Chani ya ce kwaci iko ya zama dole saboda rashin tsaro da ake fama da shi a ƙasar sakamakon rikicin ta'addanci amma tashe-tashen hankula a Nijar sun ragu da kusan kashe 40 cikin 100 a cikin watanni shida na farkon shekarar 2023 idan aka kwatanta da watanni shida da suka gabata. A cewar bayanai da kungiyar da ke yaƙi da tashe-tashen hankula da ke faruwa a Najeriya ko ACLED ta buga a yau Alhamis. tsohon shugaban amurka donald trump ya da birnin washington dc yau alhamis shekaru biyu da rabi bayan da masu kada ƙuri'a suka hambar da shi bayan wa'adi ɗaya a fadar white house a wannan karan a matsayin wanda ake tuhuma da aikata laifukan yunkurin kifar da zaben 2020 ba bisa ka'ida ba domin ya ci gaba da mulki trump wanda ya musanta aikata duk wasu laifukan da ake tuhumarsa da shi an gayyace shi da gurfana gaban kotun amurka kan tuhume-tuhume hudu na zabuka da aka yi masa ranar talata da mai bincike na musamman jack smith ya shigar da kansa ana sa ran za a ɗauki hoton yatsan trump yayin da ake tuhumarsa amma a matsayinsa na mutumin da ya fice a duniya ba sai an ɗauki hotonsa ba trump da ake tuhuma mai shekaru 77 dole ya amsa wasu tambayoyi waɗanda suka haɗa da bayanan sirri game da kansa Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Amurka na tunanin sanya sojoji ɗauke da makamai a cikin jiragen ruwa na kasuwanci da ke tafiya ta mashigin Hamas a wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba da nufin hana Iran kwacewa da kuma musgunawa jiragen ruwan fararen huda. wannan shine abin da wasu jami'an amurka hudu suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press a ranar alhamis idan aka aiwatar da shi zai zama wani muhimmin mataki na ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon yayin da take fafutuka da sabon kokarin iran ke yi na musgunawa da kwace jiragen ruwa da ke tafiya a cikin wato cikin mashigin wanda kashi ashirin cikin ɗari na duk ɗanyen mai na duniya ke wucewa tawaga iran a majalisar ɗinkin duniya bata amsa nan take ba ga buƙatar yin sharhi daga ap game da shawarar amurkan Ukraine da ƙawayenta na shirye-shiryen haɗa kai da ƙasashen duniya don goyon bayan shirin zaman lafiya da za a tattauna wanda Saudiya ke karɓar bakuncin a ƙarshen mako. Jami'an diflomasiyyar Ukraine da na ƙasashen yammacin duniya na fatan taron da zaya a birnin Jidda mai tashi jiragen ruwa na Saudiya zai zama wata dama ga jami'ai su amince da muhimman ƙa'idoji don sanar da duk wata yarjejeniyar zaman lafiya da za ta kawo ƙarshen yakin Rasha da ke ci gaba da yi a Ukraine. kimanin kasashe ashirin ne ke shirin wakilcin a zaman amma kawo yanzu babu tabbas ko kasar china za ta kasance a cikinsu a watan yuni ne aka gayyaci kasar china zuwa zagayen da aka yi a kasar denmark amma ba ta halarci taron ba a ranar juma'a ne ake sa ran za a fara zaman kuma za a gudanar da babban taron a ranakun asabar da lahadi daga ƙarshe ƙasar maroko ta doke colombia da ci ɗaya da babu a gasar cin kofin duniya ta mata kuma ta kafa tarihi Maroko ita ce ƙasa ta farko daga Larabawa ko Arewacin Afirka da ta kai wannan mataki a gasar cin kofin na duniya da mata. Ƙasar Maroko ita ce ɗaya tilo daga cikin ƙasashe sabbin shiga gasar har takwas da suka samu ci gaba. Ƙwallon da Maroko ta samu nasara ta zo ne dab da rabin lokaci inda Anisa Lahamari ta samu nasarar jefa bugun fanarci cikin raga. Nasarar ta sa Maroko ta tsallake zuwa matsayi na biyu a rukunin bayan Colombia sannan ta fitar da Jamus mai rike da kofin sau biyu a gasar. Sarfila Hashim aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu da za mu faro daga Najeriya inda shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya tura tawagar wakilai zuwa Yamai ga sojojin da suka hambarar da gwamnatin Muhammad Bazoum. Ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Abuja Umar Faruk Musa da cikakken rahoto. Waɗannan wakilan shugaba bola ahmad tinubu guda biyu suna da muhimmancin gaske a daidai wannan lokacin idan aka yi la'akari da kikikakan da ake ta yi a yanzu akan cewar bai dace ba ko kuma ya dace a yi amfani da karfin bindiga domin a kori fitattakin sojojin Nijar waɗanda suka hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazoum. Haka kuma akwai fahimtar da aka samu cewa akwai rarrabuwar kawuna a cikin 'yan ƙasar cewa ba dukkan 'yan ƙasa ne suka goyi bayan ɗaukar matakin amfani da soji ba. Ko da yake akwai daidaituwa cewa lallai akwai bukatar a maido da tsohuwar gwamnatin da aka hamɓarar domin juyin mulki ba abu bane da ake alfahari da shi ko ake nuna goyon bayan shi a kowane lokaci aka yi shi a cikin kasashen afirka inda a nan ne abubuwa suke ci baya har ana maganar juyin mulki ga gwamnati ta farar hula jami'in yada labarai a fada gwamnatin tarayyar najeriya abdulaziz abdulaziz ya yi karin haske dangane da wannan aiki da shugaba bola ahmed tinubu ya baiwa tsohon shugaban mulkin soja na najeriya janar abdulsalam abubakar da kuma sarkin musulmi abubakar sa'ad inda yake cewa a yau din nan shugaban kasa bola ahmed tinubu ya zauna da wakilan da ya zaba domin zuwa wannan tafiya wanda shugaban shugaban kasar najeriya janar abdulsalami abubakar da sultan na sokoto wato sarkin musulmi sa'ad abubakar na uku za su je su kai wannan matsaya ta ecowas ga hannun su shugabannin rundunar soja da ta juyin mulki a niger ana sa ran a wannan tawaga kowane lokaci daga yanzu za ta isa birnin yamai kuma ma'ana dai muna sa rai zuwa yammacin nan tawagar nan za ta isa birnin yamai kuma za ta fara zama da su shugabannin soja na kasar niger da suka karbi mulki tare kuma da dukkanin bangarori da suka kamata waɗanda ya kamata a yi magana da su domin samun mafita akan halin da ake ciki. Haka kuma tawaga ta biyu da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya tura zuwa kasar Libya da Algeria ita ma tana da muhimmancin gaske karkashin jagorancin ambasada baba ga na kingibe wanda ake sa ran zai je tattauna da wayannan kasashen guda biyu domin su baiwa kungiyar ecowas haɗin kai na kokari da samar da takunkumi da zai karya lagon gwamnatin soji ta jamhuriyar niger wadda ake neman a fattataka kamar yadda abdulaziz yake bayyana mu a firar da ya yi da manema labaru baya ga ita wannan tawaga da aka tura birnin yamai akwai kuma wata tawaga karkashin jagorancin ambasada baba na gibe wadda ita ma shugaban kasa ya nada domin su je kasar libya da algeria waɗanda kasashen da suke da manyan iyakoki da kasar niger kuma suke da muhimmanci ga ita kasar ta Nijar domin samun neman goyon bayan su wajen kokarin da ake na samun mafita akan wannan lamari. Jami'in yada labarai a fadar wancan tarayyar Najeriya kenan Abdulaziz a bayanan da yau manema labaru dangane da wannan babban aikin da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu wanda shine jagora da kungiyar ta ECOWAS ta sa a yi domin samar da warware matsalolin jin mulkin da aka yi a Nijar ba tare da an yi amfani da makami ba. umar faruk musa murar amurka a abuja nigeria a gaida umar faruk musa yanzu kuma sai rahoton mu na gaba inda farashin kayayyakin abinci suka yi tashin goron zabiya a gadar da ke arewacin kasar Nijar. kwanaki kaɗan bayan da ecowas ko sai dai yawo ta sanya takunkuman kare tattalin arziki ga kasar ta Nijar. wakilin sashen hausa na murya amurka hamid mahmud na ɗauke da ƙarin bayani kamar yadda za ku ji kwanaki kalilan bayan da ecowas ko sediyawo ta sayi takunkuman karya tattalin arziki ga jamhuriyar nijar farashin kayayyakin bukatu yau da kullum su tashin goron zabi a nijar kin tuni dai al'ummar nijar musamman a jihar agadas da ke arocin nijar suka shiga cikin mawuyacin hali sakamakon karancin kuɗi da suke fama da shi kafin ecowas ko sediyawo ta kaka bawa nijar takunkumai dai yan kasar na sayan buhun shinkafa a kan shika goma amma a yanzu farashi yana hauhawa inda a wasu wurare ake sayan da buhun shinkafa akan kuɗi jikka goma sha biyar zuwa jikka goma sha shidda, a hakikanin gaskiya ma dai kusan farashin dukkanin kayayyakin bukatu yau da kullun na ci gaba da hauhawa ga dai wasu magidanta da suka je kasuwa domin sayan kayan abinci sunana muhammad elijah mu dai magidanta bisa tsadar rayuwa mun fara ganin ta yanzu saboda nan da kwana hudu da na je na so lalle na so shinkafa amma yanzu da na koma wanda gaskiya sun ƙara kuɗi gaskiya komi ya kara kuɗi a yanzu dai zaman da ake nan dai ga karamci kuɗi ga bankuna in ka je ma sai ka ji an ce babu yanzu na je kasuwa da ina sayan shinkafa jikka goma na zo kasuwa an ce mini jikka goma sha shida saboda allah yanzu da ana samun dan abin ma da za a je a dan bubbuga a sai ga kuɗin yanzu babu mai shi dama muna dan samun shi jikka uku da rabi jikka hudu to yanzu shi ma ya koma jikka bakwai jikka takwas to saboda allah talaka me zaye tuni dai ƙananan 'yan kasuwa suka shiga cikin halin zulumi musamman da suka fahimci hali na tsaka mai wuya da za su tsinci kansu a ciki musa sabitu shine shugaban ƙananan 'yan kasuwa a Agades. ka san ƙananan 'yan mu duk mahiya sun allaka da su je najeriya su samo kaya su kawo cikin garuruwa a samu al'umma su amfana da yanzu wannan ruhin iyaka fi sibilillahi zai ka muna eh, matsala babba yaron ba a tsammani saboda abu ne wanda ya zo muna kai tsaye kuma abu ne wanda ba a shirya mishi ba tunda babu wani stock wanda akwai gashi a yanzu a ce misali inda kamar su mali ko su birkina da suke su an ce ba a rai iyakokinsu ba suna da kayan abinci wanda za mu amfana to da abin zai zo da su dama masana tattalin arziki irin su mamman sani na ganin wannan matsalar za ta shafi talaka da ma kawo nakasu ga tattalin arzikin jamhuriyar nijar abubuwan da muke bukata na rayuwar yau da gobe za su dakata ba sa shigo ba wanda yake ciki shine za a ci kasan kuma duk abin da ba karuwa ba a ashe da yake ana daukan shi kariya zai yi wata ran don ku dole ne za a nema a shigo da shi an hulɗan mu bata meke ba za mu kai lokacin da ba mu iya samu da zai shahi tattalin arzikin mu ta kowane fanni wannan sabon salon da muka ɗauka lokacin da zai ɗauka a yarda da sabbin eh, mahukumantan da suke a yanzu a nan ne lokacin da shi talaka zai samu sarara in ya ɗauki lokaci ana ja in ja shi talaka shi na tsaka shi ne zai sha wahala. Nijar dai ta dogara da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Benin wajen shigo da kayanta na bukatu yau da kullum. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadas, jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid mahamud yanzu kuma za mu sake leƙawa Najeriya inda fatar shugaban ƙasar ta Asirok ta ce ba ta yi zaben tumin dare ba na tsohon gwamnan jihar Kano Alhaji Umar Ganduje a matsayin shugaban jam'iyyar su ta APC. Ga Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. a taron majalisar koli na apc bisa jagorancin shugaba tinubu apc ta ayyana ganduje a matsayin wanda ya maye gurbin tsohon shugaban jam'iyyar abdullahi adamu mai bawa shugaban najeriya shawara kan siyasa ibrahim kabir masari ya ce gogewar tsohon gwamnan kan dabarun siyasa suka duba wajen ɗora shi kan kujerar To kamar dai ka sani na farko dai kadmul islam eh, dr abdullahi umar ganduje na gwagwa mai kihwaɗi gogaggen dan boko ne gogaggen ma'aikacin gwamnati ne kuma shahararren dan siyasa ne kuma ƙwararre ne wajijen eh, jagorancin mutane don haka ina ganin jam'iyyar apc kamar insha allahu ta yi sa'a duk da yake duk waɗanda suka yi shugabancin jam'iyyar apc babu abin yaddawa daga cikin su sai dai a ce wani ya ɗarma wani don haka nake ganin cewa kamar shi mai girma dr abdullahi umar ganduje mutum ne wanda yake da dukkan abubuwan da shugabanci yake nema wato abinda bature ke cewa qualities of leadership so domin ciyar da jam'iyyar apc gaba kuma insha allahu ah, ga zaɓuɓɓuka nan gabanmu akalla muna da bayelsa muna da kogi don haka muna fatan cewa in allah yadda zai kokari ya ga cewa mun samu nasara ga waɗannan zaɓuɓɓuka ɗin akwai abubuwa daban-daban masu alkhairi wanda muke sa ran cewa za mu samu daga wannan shugabanci na dr abdullahi umar ganduje tun fitowar labarin raɗe na naɗa ganduje kan mukamin ake ta muhawara tsakanin masu mara baya da aka san hakan hatta a cikin jam'iyyar Daraktan labarun jam'iyyar Bala Ibrahim ya ce ba sabon abu ba ne a siyasa. To ita siyasa dama ta gaji cece ce. Ra'ayoyi na zuwa masu karo da juna ko waɗanda suka bambanta. Amma yayin da aka tattauna yayin da waɗanda ake magana a kansu ko kuma 'yan takarkaru suka tallata kansu suka yi wa 'yan jam'iyya bayani sai ka ga wanda da yake adawa da zuwan su ya zo kuma ya rungumi tsarin ya yarda da su magana ce ta fahimta to an yi irin wannan tuntuɓar juna sama da sati guda ana yi a daren jiya ma an yi wani taro na masu ruwa da tsaki a jam'iyyar kusan baki ya zo ɗaya cewa lalle idan dai magana ake ta cancanta ba wai soyayya ba to Abdullahi Umar Ganduje ya cancanci a bashi shugabancin wannan jam'iyya wannan taro da aka yi yau kuma ya amince da wannan a yanzu za a zuba ido a ga tasirin da tsohon gwamnan zai yi kan mukamin bayan samun targaɗe a zaben ɗan takararsa na gwamnan Kano Nasiru Gawuna wanda Abba Kabir Yusuf na NNPP ya yi nasara a kansa kazalika za a duba yiwuwar karewar tsama tsakanin tsohon gwamna Ganduje da tsohon gwamnan Rabiu Kwankwaso kan turka-turkar siyasar Kano yayin da shugaba Tinubu a baya ya gana da ɓangarorin biyu. Nasiru da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaida Nasiru Adamu masu sauraro kaje dai a shafa ana sauraron shirin ne daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar muta ta VOA Africa akan mita da 100.5. Baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Ƙungiyar kwadago a Najeriya ta ƙalubalanci gwamnatin tarayya kan ta bayyana wa 'yan ƙasar ƙarara abin da take shirin yi da kuɗaɗen da ta cire na tallafin man fetur da sanya matakan da za su kawo sauƙin rayuwa wa talakan Najeriya. A wani tattaki na gama gari da kungiyoyin kwadago a Najeriya suka yi a jiya Laraba sun bayyana cewa talakan Najeriya na shan ukuba don haka suke bukatar gwamnati ta martaba yarjejeniyoyin da suka yi don samar da sauƙin rayuwa ma 'yan ƙasa. Mr. Eugene Manji, shugaban kungiyar kwadago a jihar Plateau, ya ce cire tallafin man fetur ba tare da gwamnati ta tanadi matakan rage zafi wa 'yan ƙasa ba, ya janyo wa jama'a matsaloli da dama. Talakoki suna shan wahala sanani domin an kara kudin mai. Domin an kara kudin mai yakan je ya shafe komi, ki je kasuwa ne wanda ya saya kaya kauye ya kawo zai sake biya kuma shi zai mai da kuɗi shi ya ci riban shi. to talaka ne mai je dauka kuɗin ne zai saya a yadda muke ciki yanzu a watan tara ni an sa harka goma makaranta iyaye daɗaya ne su biya kuɗin makaranta. kamar me yanzu me kuke bukatan ita gwamnati ta yi. muna son da gwamnati ta bada zarafi su zauna tare da ma'aikatan shugabannin gwadago da na kuma na gwamnatin suka sa amma su sun je gaba sun fara cire kuɗi ko suna neman biliyon ɗari biyar a neman talakoki na talakoki na cikin ƙasar najeriya a yayin da yadda su nemi su musayin da su nema waɗanda mutanen ba amma nufin su dinga ba basu dubu takwas a kowane wata a wata shida dubu takwas zai ma mutum me kudin motar talaka nan zai duka zuwa nan ba abinci ba zai biya maka bukata ba dokar wannan kudin jan wani abu to wannan ba su zarafi su kawo shawararri da zai kawo mana ba su ba su zarafa sai sun je sun fara gwamnati sun fara yanzu sun manta da waɗannan kwamitin da aka sa din kenan. Shi ma shugaban kungiyar kwadago na masana'antu da kamfanoni masu zaman kansu wanda aka fi sani da TUC reshen jihar Plateau Kenneth Shama ya ce sun lura ana kashin dankali ne a harkokin gudanarwa a Najeriya inda masu mulki ke rayuwar walwala yayin da talaka ke cin kwakwa. Ba muna neman wani abin da ya fi abin da za a iya yi ba. Muna so su nuna mana gaskiyansu kuma nuna mana cewa abubuwan nan da suke magana zai iya faruwa. Amma ba ka ganin kama wannan matakin da kuka ɗauka na cewa kila idan ba yi abin da ake bukata ba za ku shiga yajin aiki ba ka ganin kamar zai shafi talaka fiye da abin da ake gani yanzu. To tallaka ma riga kasa tallaka wani tallaka yanzu safe da dare kowa na neman me zai ci me zai sha ko kana da moto ko baka da moto wannan farashin eh, petrol yana damun kowa da kowa ba mun ce su canza maganan ko taken su akan wannan ba amma me za a yi da kuɗin damuwa mu kenan mun ba su abin da ya kamata yi da wannan kuɗin amma me suka yi a zo ma zo na zallan mitin ma da za a yi sun ki su zo mitin da ba mun ce za mu je wannan eh, protest ko rally ba sun ki su kira mu don allah gwamnati su san cewa wannan abun ya shafe kowa da kowa su farashin petrol ya wannan amma za ki gansu sarin za su kai da motoci fiye da hamsin suna samun mai su aina ne in ka ce ma talaka yi hakuri kai ma ka yi hakuri kar zallan talaka ne ya zama cewa shi ne yana hakuri kai baka da hakuri duniyan da muke kenan kuma bai kamata ba Rabiu Muhammad da ke sana'ar tuka keke na Pep a Jos ya ce yana goyon bayan kungiyar kwadagon saboda irin wahalar da mutane ke ciki. To ga tsadar rayuwa abinci komai ya yi tsada kuma ba kuɗi ya kamata a ce gwamnati ta duba ma'aikata a ƙara musu salarinsu ko mu ma 'yan keke za mu abinci in Allah ya yarda. Kama a unguwarku ya kaga mutane ke yanayin rayuwa? gaskiya ana shan wahala sosai saboda inda da ake cin abinci ma yanzu gagara yake ko a gidanmu ma gashi nan ni dai keke na fe nake tuka a haka yana fito ne na dan yi fafutuka a samu abin da da ci a gida amma yanzu duk abin yana wahala ne ita ma malama christiana samson ta ce sha'anin harkokin kasuwanci ya yi sanyi saboda rashin kuɗi a hannun jama'a kasuwa gaskiya ba ciniki don maganan mai kwastomomi suna complaining a kai ba kudi bayan da za su yi su transport ma ya gama ba su samu transport shiga kasuwa da me da me kike saidawa na sayar da atarugu tomatoes su cabbage su aleho dukan na sayar amma kasuwan baya tafiya don ba kudi kenan za a ce kudaden su ya haura su ma a kasuwa kudade ya haura don kudin mai kudade ya haura don kudin mai zan sun zo kayan ya kamata a sayar da shi a kaza za a ce to ba kudin mai sai ana kara kudi suna topping don su samu su cire kudin transport nasu a ciki To amma yaya rayuwa yake musamman da iyali a gida? Rayuwa akwai wahala fa. don abinci samu abinci ma ya zama wahala yara masu samu abinci ya zama wahala in ka samu da rana da kirka samu na yamma so kome ya zama mamu da wahala batun kudin makarantar yara fa da sauran ba magana ma ga school an kira mu mu sun mama wai za kara school fees wanda ma ba mu karasa biya ba ni ma tun na last time ana kan bi na so kin ga abun kuma ba za mu iya ba su sun ce wai su in ba mu biya ba su ma yaran su ba za su iya su fodarin ba ba za su iya ci abinci ba so da mu ne su ma suna takama to in ba mu kawo ba wai zai ba su so komai ya kara kai kina gan me gwamnati ya kamata ta yi ta kaman me me ya kamata ta yi domin ta kawo wannan sauki ya kamata ya tallafa mu da maganan mai don in mai ya soka komai zai soka in kuma mai bai soka ba ba abin da za mu samu da sauki amma mai ya sauka dole tallafin nan sai abin nan sai mu samu da sauki Ga Malam auwal Isa Yakubu kuwa sha'anin noma yana nema ya gagare su saboda hauhawar kudin taki da sauransu. yawa alhamdulillah muna noma kaɗan kaɗan amma noman ma yanzu ya koma ya zama sai masu ƙarfi. Saboda in dai wai kai kana da gona baka da ƙarfin da za yi to noman ya zama wahala ne a gare ka. Saboda yanzu taki ya zama wahala masu aiki sun zama wahala. Eh har in wanda yake da karfin zai kai tractor yanzu bari ga miki akwai mutanen da suna nan tractor ma yake musu aiki a gona amma sun zuba kuɗin kuma a area gurin ma ruwan saman bai wadata yanda gonan za su ci amfanin shi ba saboda har yanzu wani ma yana cewa bari je gewaya ba don ya je gewaya ya gani bai faɗi ne a wurin. To ya ake kula da iyali? Yawa to alhamdulillah iyali kawai ana maneji ne idan maimakon da kana cin irin dubu biyu to zai ya kamata bai wuce ka ci 800 kakura ba kai akwai wallahi da tijin da ma yana ba ma yaran ne kawai shi da matan shi su akura ba su ci don a jiya jiya ma akwai tsofon da an ce yana kan tafiya ya fadi an ɗaga shi da aka shi asibiti yana magana to shi da aka shi asibiti ma kuɗin da za a shi a bashi ba ma yaran abinci kawai ya ba ma yaran abinci ma ya haƙura kawai sau nawa an yi su sun fi abin da suka fi kuma ba wai a cikin gari nan ba har a ƙauyukan haka ne ko ina da ka sanya haka yanzu mudun masara abin da ana sayan shi sabon shi 800 garin shi 900 ta ya kake ganin kamar hukumomi za su shigo da mai a sasanta wannan to alhamdulillah gaskiya muna kiran hukumomi ga halin da ake ciki in har za su iya su duba talaka don saboda ne in suna duba manya to abubuwan bari ba ko da manyan ma suna kan kokawa amma talakokin fa halin da suke ci ya isa dan wasu wallahi suna iya rasa rayuwarsu sai dai ka ji anan ka ji anan ka ji anan haka ne da su mutum ya yana sadda wani abu ne haka inda na kayan abinci da ki ga an kewaye an rufe ana ta auna yanzu garin alabo in kika je yan alabo ke ga inda ake aunan garin alabo da shine koma baya ba a kula shi amma yanzu kika je ga ana sayan garin alabo kya ce wani kasuwan wani abu ne ake daban To amma iya saninka iya fahimtanka menene ita gwamnati ya kamata ta yi takamamme wanda za ta kawo sauki matalaka? talaka? to gaskiya alhamdulillah abin da muke so gwamnati ta yi takamamme tunda an ce tana da rumbun tara abinci yau wato rumbunan tara abincin nan su taimaka su daure su bi hanyoyin da zai dace wanda zai shiga hannun talaka ya samu ko da bai da kuɗi ɗin in dai da sauki dai iya samun ɗan kuɗin da zai saya ya yi manaji to shine saukin da zai shiga ya rage mana amma in suka buɗe suka bi hanyoyin da zai koma hannun masu kuɗi kuma da a sake karɓa ne a manne shi wahalan bai zo kan eh, bai zo kan talaka ba wahalan ya sake dawo ya sake kenan a jihar plateau dai tattakin ya gudana ne cikin lumana tare da la'akarin kwarye-kwaryen zaman lafiya da aka samu don ta gari su yi amfani da zarafin zanga-zangar su haddasa hargitsi da zai maido da hannun agogo baya A halin da ake ciki dai shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu ya gana da shugabannin kungiyoyin kwadagon na kasa inda ya yi alkawarin gaggauta tsarin tattaunawa da su da zumar duba kan shawarwarin da suka bayar. Shugaban kasan ya kuma ba da tabbacin cewa matatar man fetur ta Fatakwal za ta fara tace mai nan da watan Disamban bana. Shugaba Tinubu ya kuma ce zai tabbatar da ganin an cimma yarjejeniya kan sabon tsarin albashi da za a rika biyan ma'aikata a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To Madalla, a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman masu sauraro yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni. Wasanni a takaice. mai saurare barkanmu da sake saduwa a cikin shirin labarin wasanni da ke zuwa kai tsaye cikin akwatunan rediyoyinku to kai tsayen zan kwashe mu ne zuwa kasashen australia da kuma new zealand inda mata ke kece raini a ci gaba da gumurzun da suke yi domin neman cin kofin duniya na kwallon kafa na shekarar 2023 a har yanzu dai an zo gabar kihuwa ɗaya kwale a tsakanin ƙungiyoyin kwallon kafa na ƙasashe goma sha shida da suka rage a wannan zagaye ne kuma za a samu wanda za su shige zuwa zagayen kwata final wato zagayen kusa da na ƙarshe a bayan haka sai a samu wanda za su shige zuwa zagayen semifinals wato zagayen daga shi sai bugun ƙashe wato finals kasashen da za su buga kwata finals din kuwa su ne kasar switzerland da kasar sipaniya a ranar asabar biyar ga wata sai kasashen japan da kasar norway sai kuma a ranar lahadi shida ga wata kasashen netherlands da afirka ta kudu za su fafata sai kuma kasashen sweden da kasar amurka a ranar litinin bakwai ga wata kasashen najeriya da kasar ingila za su gwada kwanji a yayin da kasashen australia da denmark za su da raini a tsakaninsu a ranar takwas ga wata kasashen morocco da kasar faransa za su kece raini a yayin da kasar colombia da kasar jamaica za su gwada kwanji to a halin da ake ciki kuma hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta ce kudaden yan kwallon kafan mata za a danka musu ne ga hannuwansu sakatare janar na hukumar fatima samora ta shaida hakan a wata faifan bidiyo da ya ta kewayawa an jiwo babban kocin kungiyar kwallon kafa ta mata najeriya randy wildrum na cewa wasu daga cikin 'yan wasan kwallon kafan mata 'yan najeriya ba su samu kudadensu na allowance allowance ba kimanin shekaru biyu kenan da wannan ne nake cewa allah ya kai mu ga wani satin abdulwahab muhammad wani amurka daga bauchi a najeriya to madalla masaro da wannan muka zo ga shiri na karshe wato labaru a takaice To a takaicen yayin da kasashen yammacin Afirka ke tunanin shiga tsakani a jamhuriyar Nijar wani maido da mulkin demokaradiyya mako guda bayan juyin mulkin da sojoji suka yi. Ɗaruruwan magoya bayan gwamnatin Nijar sun hallara a mai babban birnin ƙasar a yau Alhamis domin nuna adawa da takunkumin da makwabtan kasar suka kakaba mata janar abdulrahman chani tsohon shugaban rundunar tsaron nijar ya hambarar da shugaba muhammad bazum a makon jiya a wani juyin mulki da sojoji suka yi tare da ayyana kansa a matsayin shugaban kasa. To baki daya da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a shirye-shiryen mu a yau. Sai kuma gobe da safe da Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. yanzu kuwa a madadin sarfila hashim da ya karanto labaran duniya da mr des da ya ba da umarni da ma injiniyan namu na yanzu hawa sharif ke muku fatan alheri da fatan zamu kwana lafiya sai da safen ku.